ami ba ta dago ido ta kalle ta ta ce muna nan har ranar litinin na tafi makaranta na tsare kofar ajin ajinmu ina jiran zuwan fa'iza can ko sai ga ta nan tana gani na gabanta ya faɗi da muka haɗa ido sai ta diriri ce kamar ta juya amma ba dama saboda ta san mai raba ta da ni yau sai Allah gashi kujeran mu ɗaya ina ta murmushin mugunta ina tuna irin dukan da zan mata yau ta zo wucewa na tare kofar na cewa na kama kin gama ɓuyan da mamin ki ta yi miki fa'iza idan ta ya kawo ruwa ta ce ke haƙuri salsabila wallahi me kika ce ki kira sunana ga tsauhaka ba ki da ladabi ko sori monitu Ke haƙuri don allah na ce zube min a nan kafin na ƙirga ɗaya a take ta zube a kan gwiwarta ta ɗaga hannunta sama sai aka buga ƙararrawar zuwa assembly na ce tashi ki shiga aji ki zauna kuma ko da wasa na ganki can assembly za ki gane ba ki da wayo na ɗaga wata bulala na ce kin gani to ƙare mata kallo da kyau a jikinki za ta karye to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na wuce na bata anan tana kuka duk a tsorace take tana ta roƙon Allah wani malami ya zo wucewa ya ganta sai ta yi masa bayani amma har aka tashi assembly ba wanda ya zo yara suka shigo kowa sai kallon ta yake saki fashewa da kuka ta yi saboda ta san sai sun gaya wa malaminsu idan ya shigo aji malamin ya shigo bayan sun gaishe shi ya ba su izinin zama sai ni salsabila na ɗaga hannu ya ce yas faɗi damuwarki na ce ku. yau fa'iza muntari ba ta je taron assembly ba zamanta kawai ta yi a cikin aji ya ce mene ina take ta fito fa'iza jikina bari ta fito za ta yi magana ya ce shi kai yan aji suka ce yes anku da gaske ne fa'iza ba ta je assembly ba suka ce yes anku ya ce to fito yau za ki ci gidanku wa'iza dai kuka take yi saboda shi mugu ne idan kai laifi baya jin dalili ko uzuri sai dai ya hau duka kuma baka ba shi haƙuri sannan idan yana duka ba a sosa wajen idan ko ka sosa ko ka ƙi tsayawa to zai fara daga fari da wuya ya yi duka amma idan ka shiga hannunsa ka kaɗe ki fito na ce ba ki san dokan makarantar nan ba ne za ki ƙi zuwa assembly ki zaman ki a cikin aji fa'iza ta fito ta durkusa shi kuma ya hau duka bulala goma ya mata har ba ta iya kuka ya ce nan gaba ki sake zama a aji yau ma da 'yan mutunci ne a kaina amma da sai kin yi da na sani tashi ba ni wuri ta taso da ƙyar ta iya zama akan kujera ni kuma zuciya ta ƙal na dinga mata gwalo da aka tashi makaranta na sake tare ta nace, ce ki je ki ce iyayenki su baki kuɗin agogona idan ba haka ba kullum sai na sa ankuli ya zane ki har kuɗi na ya cika dubu talatin da uku kin ga yau an maki goma to gobe goma za a sake miki jibi ma haka kin ga a haka kuɗi na sa fito ni ankul bai burge ni ba ma da ma ɗari ya miki idan da a ce ni ce ɗari zan miki ha ha ha yarinya dole ki kawo min kuɗi na amma idan duka ya shiga jikinki za ki ta samamanki ko banki a gaba ya biya ni kin san da sarai ba na mantuwa ba na yafiya ko kaɗan bare barin ɗaukar fansa kin san da sarai kamar yunwa cikinki fa'iza wacce ke tsaye kanta a sunkuye tana hawaye ta ɗago ta ce monito ya haƙuri na daka mata tsawa na ci rufe min baki da haƙurin ta mutu sadakan nawa kika bani na bada ba mamanki ta ɗaure miki gindi ba ki ce me yaya a ƙasar waje har kina so ki ce ƙasar wajen tafi birnin tarayya a taku haukar ko to zaɓi ya rage naki wuce ki bani wuri ko na yi bal da ke yanzu da gudu fa'iza ta bar wajen tana tafi tana addu'ar allah ya dawo mata da yayanta ya biya kuɗin agogon ko ya ɗaukar mata fansa tunda maminta ta ce ba za a biya ba salsabila za ta sa a kashe ta da duka ba kuma iya ramawa za ta yi ba da ya yaya sani na nan da ya rama mata ashe maganar da fa'iza ke yi a zuciya ta fito fili wata 'yar ajinsu ta ji sai ta ruga da gudu ta bi bayan salsabila ta faɗa mata sai ta yi rashin sa'a direban gidansu ya zo ɗauka ta tayi gida da ji haushi saboda ta san kyauta za ta samu a wajenta idan ta kai mata gulma fa'iza amma ba damuwa gobe ma rana ce za su haɗu fa'iza ta shigo gida bayan ta ajiye jakarta a falo ta zauna sai ga mama tumi ta fito daga kicin ta kalli fa'iza ta ce ya dai yau ko yar gaisuwar babu bari a ce mama na dawo hawaye ya silalo daga idon fa'iza mama ta zauna kusa da ita ta ce autana menene faiza ta ce mama ba ni ruwa don allah karki ce na aike ki da sauri maminta ta tashi ta kawo mata mai sanyi ta sha sosai sannan ta yi gyatsa ta ce alhamdulillahi mama na gode mamin ce ba komai fa'iza tunda kin gode wa allah yanzu faɗa min me ya same ki dubi idon ki duk sun kumbura salsabila ce mama oh ni tumi yarin ta sake a gaba ni kam me kika tsare mata ne a rayuwa gaskiya zan sami mahaifiyarta ta ja mata kunne duk da ba a shiga shirgin yara kuma akwai amintaka tsakani amma ta yi wani abu a kai mama ku biya kuɗin agogonta za ta banni na huta ki faɗa wa abba ko yaya dan allah sannan ki gaya wa yaya sani in ya dawo ya je har gidansu ya rama mu ok yanzu jiran sani kike yi ya dawo daga makaranta ya je ya rama miki ko shashashar banza kawai ke yanzu ba za ki iya zagewa ku da ku ba sa'ar ki ce fa kike tsoronta to ko shi ya ji wannan maganar sai kin raina kanki wawaya kawai ta ja tsaki ta miƙe ta wuce kicin waye za ta ce mama ba za ki gane ko wace ce salsabila ba yanzu haka zan ci gaba da shan duka a wajenta ni ka na shiga uku mama ku taimaka ku biya ta agogonta mama katumi ta sake fitowa ta ce waye ya ce ki tsinka mata agogo eh kuma an ki biya zauna nan kar ki kwace yancinki kuma wallahi idan kika sake zuwa min da wani zancen ta miki kaza ta miki kaza sai na ƙara miki to a can ɗaya ɓangaren salsabila ke cewa ami baki san yadda muka yi da fa'iza yau a makaranta ba hatta bani tausayi ni na sa ankul ɗinmu ya zane ta bulala goma ya mata kwarara tunda ta ki biya na agogona da ta tsinka amma ta ce ashe kina da tausayi ban sani ba haka ai da kin sa an tsire ta kawai sai ki ji daɗi ko saboda ta tsinka miki agogon dubu talatin na ce ba nan kusa ba ne ga kuɗin mota da ya zuwa da dawowa amma ta harare ne ta ce oho a mota haya dama yake zuwa abuja a'a da motarsa ne to kin gama na manta mai yake zubawa to don allah ki min lissafin man da zai zuba ai sai ya kai dubu goma sha zuwa da dawowa a wannan lokacin da mai ke tsada kuma ita ma hafsatun biya na za ta yi ban manta da ita ba haka za su raba banki fa'i za ta biya dubu ashirin hafsatu kuma ta biya dubu sha uku idan kuma suka ƙi a jikinsu zan fanshe wallahi amma ta ce hmm, ai da ma ƙarya ne barewa ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe amma ina so ki ji tsoron Allah kina ɗauka haƙƙin 'yar mutane sannan ubanta ya yi miki komai kar ki manta amincin da ke tsakaninmu da su wallahi ba don suna hangen haka ba kin san da sani na gari mutuncin ki zai ci sai dai a raba zumuncin dama gashi kina so ki raba kuma ki ci gaba za ki gamu da daidai da ke na ce kai amma da gaskiya ta fa kuma ai rama cuta ga macuci ibada ne na tura baki oh cuta ki ta yi eh agogo na fa ta tsinka ko morarsa ban yi ba to waye ce ki kai mata ko biyo ki ta ta tsinka ni fa amina je nuna mata ne ai yayi kyau ko a doka ba ta da laifi tunda ke kika bi ta har gidansu kika nuna mata sannan idan na sake ji ko da wasa kika sake taɓa ta sai ranki ya baci da ni idan ya so babanki duk yadda zai yi da ni to amma idan na ta kuɗin ya tafi a banza kenan e eh, kaddara ko ke zai iya tsinkewa a hannunki ko da baki fita ba to ni da a hannun nawa ya tsinke da shine zan yadda kaddara ce amma amma ta katse ni da cewa matsaki bani waje ko na bubbuge ki anan na tashi da sauri na ce yau don allah idan papa ya dawo ya neme ni kici na yi bacci ammi ta ce ni ba yar aikenki bacci kin gane ai kai ammi don allah fa amma ta ce wallahi zan buge ki ni kan na wuce ɗaki amma ta ce a ranta yarinyar nan fa idan ban yi da gaske ba wata ran za ta fi ƙarfin mu a gidan nan ta dinga juya min miji kamar ɗanta ko ni ban isa ba ko da yake haƙina ne ke bibiyarsa amma kuma duk da haka ita yarsa ce bai kamata ba sai ga sallamar papa na fito kenan zan shiga kicin ganin sa yasa na koma da sauri na datsa kofa ta sai da na firgita amma ta yi tsaki shi kuma papa ya ce ke lafiya kike mata tsaki baki da hankali ne idan kika yi mata baki fa amma ta taɓi baki ta ce ku kuka sani ta miƙe ta bashi a wajen domin ta san yanzu sai yadda Allah ya yi tunda Eggwell na fushi da shi kowa sai dai ya hankali. Ya yi ta sababinsa ya yi Kabiru yana haurowa ya ji fafa na faɗa ya sauka a hankali saboda yanzu zai koma kansa dama a ɗofane yake a cikin gidan kamar wani ɗan riko. Ransa a ɓace ya rasa yadda zai yi da wannan jarababbiyar yarinyar muddin ta yi fushi da fafa to sun shiga uku har sai ranar da sa sauka don kanta wani sa'in ma ko abinci baya iya ci kuma zai ce kowa ma ya zauna haka amma ranar da ya ga dariyarta har ta rungume shi ta ce papa na Tofa kowa a gidan zai sha kyauta har liyafa ake yi ya dinga raba kuɗi kenan kuma a lokacin duk mai bukata idan ya tambaya za a biya masa ko nawa ne bari a ce ta sa baki shi kuma ba zai zuba ido 'yar mutsitsiya da ita tana juya gidan ba ko uwarsa bata isa da shi ba sai abin da salsabila ta ce don abin haushi ma ba ta damuwa sai ta ce ke 'yar albarka cewa babanki ina son kaza kin ji wai a ce ita da ɗanta sai ta bi ta hannun jikata ko kuma ta hau lallashi wannan wani irin so ne haka ya dinga saɓawa mahaifiyarsa da matarsa a kullum jin daɗin ta kawai ya ga walwalar sabila sannan ta ce sharif ba na so a wayi gari in ga fuskar salsabila a ɓace ko me take so a yi mata tun kafin ta kai haka ake yi mata idan ta buƙaci abu ya ce babu sai ta sa shi a gaba ta ce ko ba shi da shi ya aro a wajen abokanansa a hankali ya biya su to fa haka ake rayuwa a wannan gida ya ja tsaki ya kwanta a sa. da yake shi ɗakinsa a ƙasa yake ya ce yau abincin uwata ma ya fi ƙarfina kenan gashi wa yake ji sosai ya je ya watsarwa ya dawo ya haɗa shayi ya sha da kek ba don haka ya so ba ya yi tagumi yana so ya gano laifin waye a cikinsu papa ne ko Kaka Binta. kai duka ne ma su a nasu so ne ko ta yaya zai fara tankuso wannan iccen tun kan ya karasa bushewa babu sai dai addu'a kawai domin kamar lokaci ya ƙure wata zuciya ta ce bai ƙure ba tun da kwata-kwata shekarunta nawa ne goma sha biyar fa ya ba kansa ansa to ai da sauranta gaskiya yana tsoron gaba ya mace ce kai Allah ka shirya min wannan kanwata wada fafana a haka bacci ya kwashe shi da yamma na fito falo bayan na leƙa ko papa na zaune a falon amina ta kallo na ce ammi za ni islamiyya ta ce to don allah banda neman tsokana kin ji ko na ce to amma ammi idan ba su neme ba ni ma hmm, ana nan dai kenan in ji ammi na fito na samu direba a tsaye yana jira na abinda na manta ban sanar da ku ba ina da mota ta da papa ya saya mun. da na gama jss1 na shiga ss1 saboda na fi kowa cin maki a school din duka ya sama min direba shi ma kuma ya san halina idan karfe hudu ce zai wanke mota ya tsaya jira na kafin na fito amma da yake yau akwai abin da ke raina ya sa na wuce shi ko kallonsa ban yi ba ina so na taka a kafa saboda in tare hassatu da fa'iza a hanya sai ce a uwar ɗaki na gane nan tafi ban fito da mota ba ko wani kike jira sannan mu tafi ganin ina shirin buɗe ƙaramin gate zan yi magana sai ya ya buɗe ƙaramin gate ɗin ya shigo ya fito masallaci ne da sauri na dawo na buɗe murfin ƙofar motar na shiga ban jira ya buɗe min ba dama ya yi kabiru ya hana idan har sai an buɗe mun tukan na shiga motar na tafi a ƙafa da ita ake kai ni boko da islamiyya ba wanda ya isa ya shiga ta wace ni kadai ko da ya yi kabiru zai je ƙauye ko wani waje sai dai ya hau ta haya ga dai motoci a gidan har hudu amma ya yaya baya shiga sai dole saboda papa ya ce zai bata masa mota shi dai ba shi da wannan yancin a gidan abokansa sun sha tambayarsa cewa an shi dan gidan ne kuwa yakan yi murmushi ya ce kwarai kuwa na shiga gidan baya na zauna shi ya kabiru ko kallo na bai yi ba ɗakin sai shiga abunsa muna fita sai ware ido nake yi ko zan gansu sun fito ina waigawa ta hannun dama na gansu suna dariya na kalli gefensu akwai ruwa a kwance da yake lokacin damina ne sai ku na ce da direba na Bita ta wajensu ka watsa musu ruwan dattin can sai jiwo da sauri ya kalle ni ya ce a a ɗaki na saboda mene ba ƙawayenki ba ne na zata ma za ki ce mu ƙarasa samu ɗauke su ne na ce iye sannu fa to ko kai ma don ban iya mota ba ne yasa aka kawo ka tunda kake ka taɓa ganin wani ya hau motar nan idan ba kai ba ya ce eh, gaskiya babu na ce to kai ma ba yadda na iya ne shi yasa na barka kake shiga amma da da akwai yadda zan yi ka daina shiga da na yi amma kuma ba damuwa zan sa papa ya koya min tuki da kansa daga ranar da na iya kuma ba za ka sake shiga ba sai ka yi wani balance a ciki ka yi kane kane kamar taka ni da nake da mota ba na sakewa a ciki kamar yadda kake yi ka dinga murda min stiyari kamar za ka cire shi a jikin motar na yi tsaki tare da zabga masa harara to masu haro bari mu kwana anan sai a dakace zuwan shiri na